yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan la'asariyar Juma'a 27 ga watan Maris a kan mitoci 17 da 25 da 30 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma kuna tare ne da Jamila Kabiru Fage. Da Usman Ahmad Kabara. Da kuma ni Halima Jimrau. Yanzu kam kun san kuna ma iya jin wannan shiri namu kai tsaye a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Gobe take ranar zaɓe a Najeriya, saboda haka a yau kusan maganar kenan a wannan dandali namu. amma kafin mu shiga batun zaɓe ga dangadan murtala faruk sanyin na na tafi da labarin wasanni na ɗauki ishu na wasanni kamar eh, shine sana'ata na karanta phd a e, eh, nce na karanta a phd e, To haka yake daga labarin wasanni kuma sai tattauna da Ibrahim Alfa Ahmed yayi da wasu matasa shugabannin addini wanda Sheikh Ibrahim Duguri ne da Malik Bejida, waɗanda ke jaddada muhimmancin yi wa talakawa adalci da kuma karɓar ƙaddara. Duk mutumin da ya shiga zaɓe dama cikin biyu ne ya sani, in ma ya yi nasara ko a yi nasara a kansa. Zaɓen da ta wuce waɗansu daga suka ga cewa shugaban ƙasa bai ci ba sun je sun kona katin zaɓensu. su. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa attahir Jega ya yi bayani a ganawar shi da manema labarai ta baya-bayan nan. Duk wanda ya zo za a yi tantance shi kuma za a bashi ya zaɓe ko da ba a karanta yatsunsa ba. Bakonmu na yau shine lauya Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard za ku iya kira kai tsaye ku yi mashi tambaya game da zaɓe ko kuma ku yi mana bayani game da shirye-shiryenku na zaɓe. Da farko amma ga Murtala Faruk Sanyina da labaran wasanni. shin malamai ko kun san cewa a can baya jihar sokoto ce ke wakiltar najeriya a gasannin kwallon hannu wato handball na duniya bari ku ji tabbaci daga bakin dr aminu shantale malami kuma shugaban sashen nazarin wasanni da motsa jiki na kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto kuma ɗaya daga cikin alƙalan wasan ƙwallon hannu na Najeriya wanda a wancan lokacin yana daga cikin 'yan wasan na Sokoto da suka wakilci Najeriya a gasanni daban-daban na duniya a ƙasashen Spain da Italy da dai sauran ƙasashe inda kuma a wancan lokacin suka ciwo kofuna da dama. A Najeriya dai in aka yi magana na history na handball babu yadda za a yi a kare shi ba a sa su kutu ba especially a junior categories saboda mun samu goyon bayan jiha sosai duk inda za kwallo hannu inda za a je a Najeriya lokacin nan ta gamen tana taimaka ma jiha tana taimaka ma tim kuma suna zuwa kuma suna zuwa su ciwo waɗannan abubuwan da aka sa eh, sun kaje bida insha Allah ya kake gani watakila za a ce ta taimaka maka da kuma wasu ire-iren ka ta bangaren tattalin arziki da kuma sha'anin rayuwa baki ɗaya. to alhamdulillah kwallon hannu gare ni tana cikin abubuwan da nake alfahari da su yanzu ina faɗa maka a current time da muke ciki yanzu a Najeriya gaba ɗaya ni ne sakatare janar na Najeriya handball referees so kaga insha Allah ina ganin cewa suna dai a handball an yi shi kuma ana cikin ne saboda interest da na tashi da shi tun ina buga uh, under 12 under 15 under 17 yanzu ga Allah ya sa na ɗauki ishu na wasanni kamar uh, shine sana'ata na karanta PhD a e, uh, NCE na karanta a PhD e, kuma yanzu a matsayin yanzu ni ne head of department na na wasanni a shehu shagari college of education sokoto to me zaka ce dangane da wannan magana duk da yake wasu na ganin kamar wasanni kamar ta ne haka ta yaya za ta amfani matasa to matasa ina so in ga musu wannan lokaci ya wuce na wannan tunani jiki saboda in kai tunani yanzu ishu na motsa jiki kadai a lahiya yanzu babu doktan da zaka ta wajen shi likita ya ce maka a'a ya baka magani ya ce ka ta sha mai ba zai hada maka cewa ka je ka je kai motsa jiki ba kafanan kuma economy da sauransu akwai waɗanda wasannin nan ta hanyar ta nan ne sun yi kuɗi kuma suna nan suna yin kuɗi da sauransu sun mai da ita sana'a wannan guguwa dai ta kada ne a ƙarshen shekarun 1980 da kuma farkon 1990 inda wasan na kwallon hannu ta gina rayuwar aminu shantali da sauran takwarorinsa da dama a jihar sokoto waɗanda a sanadiyar wannan wasan a yanzu suna kan matsayi daban-daban na ci gaban rayuwa to amma fa wannan ya zama tarihi domin ko bayan rukunin nasu sai kawai al'amura suka taɓarɓare to ko me ya janyo haka interest na ciki don ko da gwamnati ta so ta taimaka ma wasanni in su waɗanda ke yin babu interest uwaye ba su da interest kamar magana da ake ne cewa wasu suna ganin kamar cewa abu ne na bata lokaci da sauransu hakan ga to kaga in uwaye ba su yi kwalejin din yaran su ba ba su yaran suna zuwa dan lokacin mai lokacin da in ka zo handball court hilayen mu na kwallon hannu duk hilayen da gare mu zaka iske wani hili zaka iske yaran matasa kanana kanana ana tukuya musu wasanni da sauransu hakan ga da mun taso daga makarantar arabiya nan za mu shi kowa uwayen mu ma ka ce yau baka zuwa ko kambas ma sayan kambas da sauransu ba mu jira sai jiha yawanci uwayen muke sa suna sai mana da sauransu amma yanzu uwaye guda nawa za su sai mu yayansu kambas ku ce te ka motsa jiki da sauransu dole kamar wannan da kake magana hakan ga dole sai jiha ta shigo ta doka wayannan da ke wurin nan da sauransu da yawan su sun yi makaranta da yawan su ba su yi makaranta ba su da haka ga gwamnati sai ta ɗauke su aiki sannan in ta ɗauke su aiki aka aje su a cikin ministry nan ta wasanni da sauransu sannan ana encouraging din suna zuwa makaranta da sauransu sannan ma'aikatan gwamnati ne kaga duk sanda an ka tashi wasa muna da waɗanda su representing din jiha kuma kaga suna da albashi sannan suna samun wasu abubuwa wasu tallafi daga jiha daga daga daga gwamnati kaga at least wannan ta wannan hanyar za a samu wasannin za su bunƙasa. Halima bari in jaddada shawarar da Kabara ya baki a makon jiya to amma ni kam zan haɗa har da jamila fage da ma kai kanka kabara ɗin da ku ɗaura takalman wasa watakila ko arzikin na can na bar ku lafiya ina da na yi wasa murtala yanzu na bar wa eh. kabara da jamila <laughs> ai ni arsenal club nake so na kafa ne ni na yi gudu na yi gudu na yi basket na yi keke na yi iyo na ba wani wasa amma na bari yanzu kin bari girma ya kama kin ga yanzu da na samu Allah ya taimake ni ne jiki kamar irin akalla lalo kin san kwallon da zan shiga yi ina ta zaru ga din nake tabarakallah masha Allah kaka cinye dan mutane <laughs> to ina za mu daga nan <laughs> to ganin cewa gobe ake zabe a Najeriya Halima da Jamila kuma kasancewar yau ko da yaushe matasa ne zaki ga suke abubuwan da ya shafi tashin hankali rigimar zaɓe da sauransu. Ibrahim Alfa Ahmed ya tattauna da Sheikh Ibrahim Duguri da kuma Malik Bajida sunan kenan wasu matasan shugabannin addini waɗanda suka bugi jaki suka kuma bugi taiki. a zancen tada hankali a kula yomi in na samu zarafi ni sai na roki gwamnati da ita inec hmm. ta yi adalci domin akwai abun da ake faɗa a turance eh, there is no peace where there is no justice hmm. an fita an zaɓe waɗanda ana so jama'a suna so an tabbata kuma an zaɓe shi hmm. sai a zo a ce cewa ba shi ya ci ba hmm. idan an yi rashin adalci musamman kamar a wurin collection center da suke faɗan in an zo an taro an gani fa an san cewa daga local government duka an kawo ga wanda ya ci sai daga baya sai a zo a juya a cire wani wai don kune da security ko kune da wannan a cire ai ba yanda za yi a ce waɗancan sai su yi zaman lafiya hmm. ba wai ina ce a yi rashin zaman lafiya ba amma ina fata kun fahimce ni a wannan hmm, so wato dai a yi adalci a yi adalci in an yi hmm. adalci zai taimaka ko mu shugabannin addinai mu muna wa'azin a yi zaman lafiya zai taimaka mana abin da ya shafi wato rashin adalci na gaba babba shine gaba ɗaya a waɗannan shekarun da shi wanda aka ɗora a kan rashin adalcin nan zai yi yana mulki to a karkace mulkin nasa zai gudana domin me ya san ba wai zaɓi na gaskiya aka yi masa ba ƙarfinsa ne da dabararsa da matsayinsa ya sa shi a wannan shugabancin don haka zai yi ne kama karya yadda duk yake so ya san ba zaɓin gaskiya aka yi masa ba kaga babu abin da ya kawo haka yake cutar da ƙasa kamar rashin adalci ɗin nan sa'annan kuma su 'yan siyasa su daina karyan addini da yi wa addini rufe ta yaya mutum ne zai zo gwada maka cewa shi ya fi kowa sanin Allah ko kuma ya karanta maka wasu ayoyi na alkur'ani in musulmi ne in ma krista ne ya ɗauko maka wasu ayoyi na bible ya karanta maka wai don so yake kai din nan da yake kai mutumin Allah ne ka fahimta yadda da shi hmm. alhali shi din kansa kashin da ke gindinsa abun ya watsu inda ma ana koran mutane addini irin waɗannan ba ma za a bar su su zo wajen bauta na ubangiji ba saboda haka adalcin nan dai shine ginshikin komai zaman lafiya da komai da komai in an yi zaɓe dai dole ne wani zai ci wani zai rasa a kamar wani irin kira ne za ku yi ga jama'a kamar idan an yi zaɓe an faɗi sakamako ko da bai yi wa mutum daɗi ba ko da mutum yana ganin kamar an masa rashin adalci a wannan zaɓe me ya kamata mutum ya yi akwai bin doka idan ba ma adalci ba in ka ga ba ma adalci ba akwai hanyar da ake bi in an yi zaben shugaban kasa an ga cewa wanda kuna saman cewa shine shugaban kasa bai ci ba sai ku kwantar da hankalinku ku kwantar da hankalinku a yi zaben gwamnoni kamar na tuna zaben da ta wuce waɗansu daga suka ga cewa shugaban kasa bai ci ba sun je sun kona katin zaben su wannan matsala ne so shawarar mu ga matasa shine in an ga cewa wanda kuna saman cewa zai ci bai ci ba in kun ga cewa ba muku adalci ba daga baya za a iya kai kotu amma a lokacin siyasan nan in an gama na shugaban kasa sai a shirya ma gwamnoni da House of Assembly. To babu shakka kiran da kullum muke wa al'umma gaba ɗaya ba ma matasa ba kawai shine a yi zaman lafiya kuma a yadda da kaddara kuma duk mutumin da ya shiga zaɓe dama cikin biyu ne ya sani imma ya yi nasara ko a yi nasara a kansa a san cewa haka ɗin tana iya faruwa a ko da yaushe amma ɗaukan doka a hannu wannan kuma wani abu ne wanda yake zai ɓata maka tarihinka kuma abin da ka daɗe kana ginawa za ka rusa haka kari um, kuma akan wannan uh, su masu takarar mm. sai su yi hankali da kalmomin da suke amfani da shi mu yi hankali da kalmomin da muke amfani da shi kuma gaskiyan abun da akwai abu ɗayan da masu siyasa ba su gane ba mm. in mun tashi takara da mutum ya zama kamar makiyina ne ko kuma eh, akwai kiyaya tsakanin wannan ba haka ba ne hmm. shine shawara na ga masu takara a yi amfani da kalmomi masu daɗi a yi amfani da kalmomin da ya kamata dama hali shi ke sai da ɗan siyasa to kaga 'yan siyasa su kansu ya kamata jama'a su zuba musu ido su lura da cewa wa yake siyasa don amfanin jama'a ba wai don amfanin kansa ba idan aka gano irin wannan to babu shakka wato shi ma zai kawo sauki wajen wato magance fitintunu a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe ɗin shi kansa don saboda irin waɗannan 'yan siyasan da basu da manufa basu da matsaya su suke zuwa su zuga waɗancan a wancan ƙungiya ko a wancan jam'iyya in ya buga ta hanyar kuɗinsa bai samu ba ya yi amfani da matsayi in ya buga ta matsayin bai samu ba ya yi amfani da addini in ya buga ta addini bai samu ba ya yi amfani da kabilanci in ya buga duk irin waɗannan ba a samu ba to karshe saka ji an tsallaka da shi kasar waje rashin lafiya ya kama shi don bukatarsa bata biya ba Allah ya kiyaye amin kone kone cikin kasa ta da tanzo mare kasa duwannan da kyau an yi dukiya A ganawar shi ta baya-bayan nan da manema labarai shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Tahir Jega ya yi wa jama'a matashiya game da tsarin da suka yi da shugabannin jam'iyyun siyasa idan aka fuskanci matsalar kasa tantance yatsan mai zaɓe. Yatsan mai zaɓe irin yadda ake ɗorawa a kan na'ura a eh, gane idan an kasa tantancewa eh, yawa eh. in haka ta faru in dai an tantance lalle lalle wanda ya kawo katin shi aka ba katin kuma yana da sauki a yi wannan tantancewar, saboda akwai hoto na mutum wanda da ka duba za ka gane shi ne duk wanda ya zo za a tantance shi kuma za a bar shi ya zaɓe ko da ba a karanta yatsa sama. wannan mun daɗe da ɗaukan wannan yarjejeniyar zaman da muka yi tare da su ƙungiyoyin siyasa don haka ah, ko a jarabawa ni tsohon malamin makaranta ne ko a jarabawa in abu aka ce eh, bisa ɗari ya samu sittin ai ya ci jarabawa to amma wasu sai suna juya abun sai ana cewa ai tun da bai yi aiki arba'in bisa ɗari ba don haka a watsar da shi duk da cewa abu hudu yake yi kuma abu, abu kusan biyar yake yi kuma duk hudun nan ya yi su ɗari bisa ɗari wannan ma da wasu suke ganin kamar bai yi ba ya yi kashi 60 bisa 100 to ina wata hujja shi yasa na ce kila dai akwai wani dalili na daban wanda wasu suke ganin ba sa so a amfani da wannan na'ura sha Allahu za mu yi zaɓe mai ma'ana mai inganci a cikin muna fatar zaman lafiya da kwanciyar hankali

Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. saurare kamar da muka shaida muku yanzu haka dai muna tare da barista aminu hassan gamawa wanda ba bakon wannan gidan rediyo ba ne ko da yaushe yana ba mu gudunmawa akan duk wasu batutuwa da suka shahi siyasa da sauran al'amura na yau da kullum barista salamu alaikum Aja Halima mu da yau. Barka dai yaya iyali. To alhamdulillah sai godiya ga zaɓe kuma ya zo. Ai shi ne nake so in ce to barista gobe ha zaɓe a Najeriya gangan gangan gangan. An ce wai rana rana ba ta ƙarya. Sai dai uwar ɗiya ta yi kunya. Eh to gashi nan dai gaba ɗaya kuma duniya ma kowa ya sa idanu ya ga me zai faru a Najeriya saboda muhimmancin da zaɓen yake da shi. Sosai. kuma yawanci tun da kamar a shekarun da suka kwance eh, zaben da ya gabata shekarar 2011 irin tashe-tashen hankulan da aka yi fama da su naga kamar yanzu kowa ya gane an harga duk maganar da ake yi dai a kwantar da hankali ka a tashin hankali me za ka kara a kai kwarai kuwa dama shi zaɓe ana yin su ne saboda a samu ingantacciyar demokaradiyya kuma a samu shugabanni na kwarai idan har aka ce zaɓe ya zama dalilin da za a na kawo tashin hankali ko ya raba kan jama'a ko ya kawo kashe-kashe kin ga ashe zaɓe bai yi amfani ba saboda haka ashe kasashe da ke mu'amala da najeriya a majalisar ɗinkin duniya da kuma dai manya-manyan masu faɗa a ji a wannan karo sun yi kokarin su ga cewa an ɗauki matakin da zai hana kawo tashin hankali a kan haka ɗin ne in biki manta ba a baya kusan sau biyu ana kawo manya-manyan 'yan takarar wato eh, shugaban kasa goodluck jonathan da kuma janar muhammadu buhari da jam'iyyunsu saboda su yi yarjejeniyar cewa koma me zai faru wannan zaɓe a yi a gama shi cikin eh, eh, lafiya kin ga ashe in muka duba za mu ga cewa ba za ta taba ji ce dan siyasawa ne ya fasa wa dan siyasawa ne kai ba ko kuma dan takarawa ne ya fasa wa dan takarawa ne kai ba duka gaba ɗaya abin na magoya baya ne to su ma sun ce wa magoya bayan su a ba abin a hankali a yi shi cikin zaman lafiya sosai yawa to kasancewar gobe ne zaɓe barista aminu wato kamar me ya kamata a ce yanzu haka duk wani wanda ke da niyyar kada ƙuri'a ya mallaka don ya tabbatar cewa lallai ya shirya yana cikin shirin zaɓe? To, babban makami na yin zaɓen nan kuma babban shaida da mutum ke da ita shi ne wannan kati na yin zaɓe wanda kuma kusan duk wanda ya kamata a ce ya mallaka a zuwa yanzu yana da shi a hannunsa. abu na biyu kuma shine eh, wannan katina akwai eh, mazaɓuɓɓuka da aka ba da su so kamar misali idan mazaɓarka tana ƙauyen ku kai kuma kana birni to idan dai har kana so ka yi zaɓen sai ka garzaya ka tafi yadda ita rumbar ka take saboda ka samu ka kada ƙuri'a a dalilin haka za mu ga cewa daga shekaran jiya zuwa yau akwai mutane da dama da ke barin birane suna zuwa yadda suka yi rijistan katin zaben su misali sun je abuja wani yake gaya min cewa babu mutane da yawa abuja saboda sun tafi jihohin su saboda shirin wannan zaɓe to ashe idan har lalle muna so mu yi zaben kuma zaben ya yi tasiri sai mu tabbatar abin yana hannun mu ba ma mu kaɗai ba da mu da iyalan mu mu tabbatar su ma suna da shi musamman ma matasa a baya da kuma a wannan zaɓe bincike ya nuna kusan fiye da rabin waɗanda za su yi zaɓen nan matasa ne kuma in an yi zaɓen ma fiye da kowa su ne abin zaɓen zai fi shafa saboda in ma mulki ne za a yi in ma wasu manufofi ne aka aiwatar to kin gashe su matasa su zai safa a baya sun nuna rashin jin daɗin su da abin da ke faruwa yanzu dama ta samu a shekaru hudu da aka zaɓa na baya sun wuce yanzu wata dama ta sake samuwa da za a sake zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tsawon shekara hudu mm. ashe wannan ba lokaci ne na wasa ba lokaci ne da ya kamata a fito kwai da kwarkwata domin a zaɓi wanda ake ganin shine zai kare wa mutane 'yancinsu kuma ya tabbatar da cewa an kawo ci gaba. Mhm, yawwa, to barista Aminu Hassan gama yanzu za mu fara karɓar kira daga sassa daban-daban na duniya waɗanda ke sauraron mu yanzu haka sabu musamman ma daga Najeriya da mu ji irin shirye-shiryen da suka gani na gudana a yankunan su Yawwa ga kira na farko mun samu daga Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum salamu. Yawwa wake magana kuma daga ina? Kana magana da Musa da ke karamar hukumar Ungogo da Kano, lokal gamma. To Malam Musa, in tambaya za ka yi ga ka ga barista, in kuma wani bayani za ka mu game da shirye-shiryen da ka gani a Ungogo ana yi game da zaben gobe to muna saurari. Fatan alheri zan Allah ya bamu nasara, Allah ya ba jirar Muhammadu Buhari nasara. To, eh to, kahin mu kai ga wannan wani shirye-shirye ka gani ka aikahin a yi zaben sai an tabbatar an shirya ana cikin shirin zaɓe kamar me ka gani yana gudana a wajen ku game da ungogo lokacin mu koko kano state eh kama eh nan da inda kake dai hmm, kama unguwar ku eh, haka kama unguwar ku kama ga fara ganin zirga zirga ana share sharen wurin da za a kawo kayan zaɓe an fara kawo kayan zaben a'a ai mu muna mazaɓa ne ta ta tudun fulani da baro hmm, to kana da katin zaben kai To ga duka alamu Malam mm. Musa to akwai kuma wani eh. kira daga Kano. Salamu alaikum wake magana. Hello? To da staka dai ji. Shi ma ya sila wancan. Mm. Kwarai kuwa za ki ga uh, ganin cewa akwai uh, wato mutane da dama suna sun jima suna jiran wannan zaɓe Eh, idan kika je shafin eh, sada zumunta kamar irin nasu facebook da twitter mm. muna ganin kalamai da jama'a suke yi sosai sosai mutane sai su ɗauki hoton katin zaben su ko kuma su ɗauki hoton su da ɗan takarar da suke goyon baya su sa domin nuna irin eh, goyon baya muna ganin kamar waɗannan na'urori musamman wayar hannu mai ɗaukan hoto mm. za ta taimaka kwarai wajen samar da bayanai na abubuwan da ke faruwa har ma waɗanda ke da ƙauyuka wanda a da ba a san me ke faruwa ba yanzu za ka ga idan har akwai abin da ke faruwa za su iya ɗaukan wannan hoto za su mm. iya yaɗawa suna wa abokanansu kuma daga nan za ka ga cewa har mu da muke nan ma za mu iya ganin abin da ke faruwa a can kuma in ma magudi ya ce shirin yi ko kuma wani abu aka yi wanda ba shi kenan ba mutane na iya ɗaukar hoto su turo na sani akwai a shiri na muryar amurka da ta nemi mutane in akwai bayanai da suke so su yada su nuna wa duniya gwamnatoci za su iya ɗauka lokacin da ake yin zaɓe in ga wani abu da aka gani bai yi ba za a iya ɗauka a tura domin a gani kuma su kansu masu gudanar da al'amura ganin cewa sun san yanzu kifi na ganin ka mai koma ne suna iya kiyayewa akwai abubuwan da da za a yi na magudi wanda yanzu eh, yawa yawa yawa barista ka hanka ci gaba ga kira mun samu daga imo ko anambra yawa imo ko salamu alaikum wa ke magana Anambra, Anambra, Haruna Iliyasu. To, Mala, to, Mala Haruna Iliyasu ya shirye-shiryen zaɓe a Anambra. Alhamdulillah, mun ga shirye-shirye ka, mun ga an bazo jami'an tsaro sosai a hanyoyi duka, mun ga ana da kokari ana abin nan. Fatan mu dai Allah sa a yi lafiya kuma a wanye lafiya. To, mun gode kwarai Malam Haruna ga kuma kira daga Kano. Salamu alaikum wake magana. Alaikum salam Halima, sunana Lawan mai nasara daga Eh, daga bici kano najeriya to malam lawan ya shirye-shiryen zaɓe a bici ah, ina muku ah, ina ƙara muku ƙarfafa gwiwa irin yadda kuke ta kiran jama'a inda za a zaɓen nan amma matsalar abin da ya sa har yanzu matasa fa gaskiya halima ba su waye ba to barista kana ji ko har yanzu ba su waye ba hmm. saboda ko su shugabannin siyasa ne har yanzu suke ganin ah, in ba su ci zaɓe za su mutu ne ko me wallahi har yanzu ba waye ba Idan suka tashi fita rali na ko menene abin da suke aikata ya yi muni. Kuma a garin biki yanzu alhamdulillahi a eh, eh, eh, yana nan garin biki ya zo an fara kawo kayan zaɓe kuma insha Allahu cikin daga nan zuwa karfe biyar zuwa shida za a rarraba a mazaɓu a kai kowace ward ko a kowace mazaɓa za a kai masu abin kayan su Yawwa mun gode kware yawwa mun gode kware mun gode kware malam lawan malam biti mun gode mun gode kware yawwa barista ga wani kira daga Jos bari mu dauka in yaso sai kai kai bayani yawwa wane wake magana daga Jos Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. wake magana? sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga 'yan awa Jos. To Alhaji Kabiru daga jin muryar ka matashi ne me za ka ce game da wani. abin da nake so in bayyana miki a nan. To. Wato muna murna ina gaya miki kamar a ce gobe sallah. To. Saboda mun shirya da taimakon Allah kuma za a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya. amma ka ji abin da malam lawan bici ya ce matasa har yanzu kamar kansu bai waye ba saboda suna hmm. wasu abubuwan da bai kamata a ce suna yi ba. eh to mu kamar kamar anan Jos wato an wayar da mu tuka mu wannan lokaci saboda haka alhamdulillah mun faɗaka kuma mun gane abin da zamu yi fatan mu kawai shine Allah ya kai mu gobe mu nuna farin cikin mu nuna wanda zamu zaba da taimakon Allah wanda zai fitar mana da kitse daga cikin wuta da taimakon Allah To mun gode kwarai Malam Kabiru yanzu zamu je Zaria. Salamu mm, alaikum wake magana. To wake magana. don Allah ni a sani ne ina so in ce don Allah da annabi wannan lokacin a yi zaɓe na adalci don a zauna lafiya duk abin da za in dai ba za a adalci ba gaskiya ba za a zauna lafiya ba kuma da a taimaka a ba wanda ya ci don a zauna lafiya amma wannan wannan kira wa kake wa malam sani wannan kira da kake zuwa ga wa kake yin shi daga DOA ne ina yau kira ne DOA a wai kamar hukumomin Najeriya wacce hukuma kake so ta sa eh, kunnuwan basira ta ji wannan kira naka saboda hakin da tabbatar da ta yi hmm. zaɓe na adalci saboda jama'a suna buƙatar adalci a gaskiya a yanzu yawwa to mun gode kwarai malam sani to barista idan muka dawo gare ka ji malam lawan bici na harko dai ga ku hmm. ga ka kana cikin yan najeriya da ke ta kokarin ganin matasa sun gane sun fahimci inda aka dosa amma kaji ya ce gaskiya yanzu da sauran rina eh, a kaba matasa yanzu ba su gane ba me zaka ce To ban yi mamaki ba saboda matasan Najeriya biliyoyi ne ba miliyan ɗaya ba ba miliyan biyu ba yawan matasan da ke Najeriya ya fi yawan wasu ƙasashe ma na duniya so ba zai yi a ce kusan kowa da kowa ya fahimci mai aiki ciki kuma ya yi abin da yake shine daidai ba amma abin da na sani shine idan muka duba abin da ya faru a baya a irin tashin hankula da aka samu kafin zaɓe lokacin zaɓe da bayan zaɓe mm. burin mu shine mu ga cewa an takaita an kuma hana faruwar irin waɗannan tashe-tashen hankulan ma rashin tashin hankali kawai ba irin mutanen da ake zaɓa ɗin za ka ga cewa a baya da ana amfani da matasa ne a matsayin 'yan bangan siyasa sai a ɗauki makami ko kuma kwayoyi a basu saboda su je su ci zarafin jama'a ko kuma su je su tayar da hankali a idan muka duba za mu ga a wannan zaɓe da ake yi duka a bangaren 'yan takara ko kuma biyu guda biyun za ga cewa sun yi kokarin ganin cewa an yi amfani da matasa wajen abubuwan da suke da kyau misali mm. kamar in ka je ka kamar kamfen ɗin shugaba satan general buhari ko kuma na yau barista ban tare numfashinka ba amma game da wannan wani irin kira menene kiranka na ƙarshe ga matasa ganin cewa 'yan mintoci kalilan suka rage mana to abin da zan kira shine akwai laifuffukan zaɓe da inec da kuma hukumar 'yan sanda sun zayyana su kiyaye laifuffukan kuma su ne kamar haka a guji yin zaɓe sau biyu a guji sanar da sakamakon zaɓe kafin a gama zaɓe a kuma guji hana wasu yin zaɓe a guji zuwa da makami ko kuma yin zage-zage ko tashi-tashen hankula a rumfar zaɓe a guji yin zaɓe saboda wai an karɓi abin duniya na hannun mutum saboda abin duniya zai kare shi kuma shugaban zai zama yana gurin in ba shi da adalci zai ci gaba da kawowa ci baya. To mala Aminu mun gode kwarai ka daga jin kiɗin nan lokaci ya ɗaga mana hmm, hannu mun gode kwarai da fatan matasa sun sa kunnuwan basira sun saurare ka Allah kuma Ubangiji ya sa a yi wannan zaɓe lami lahiya a gama lahiya. Amin. Yawwa muna godiya. To baki ɗaya da iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe wato ba shirin yau da gobe ba amma gobe muna da shirin awa ɗaya a sashen Hausa game da zaben Najeriya yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Tafarra Girma Tafarra da Mr. Daniel da kuma Vasco. Ni ce taku Halima Jumaro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. A yi zaɓe lahiya, a kai zukata nesa, a yi zaɓe lahiya, a kai zukata nesa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.